sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari auna ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kamar kowace safiyar Asabar muna tafe da shirin a bari ya huce. a Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. masu saurari assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. To na san yin na barka da asuba lalle ba alaikum su barka ka dai malama grace da fatan mun tashi lafiya ya aiki a telework in ji bature Eh, to telework haka ne gaskiya aiki daga gida kenan to muna nan muna ta yi eh, abin sai sai dai wanda <laughs> ya fara zama jiki ayo a kwarai haka din ne yanzu kuma ai komawar ce yanzu kuma ita kuma za ita ce za a yi wani abu kuma daban yanzu yanda za a koma kuma eh. shine wani bakon abu a kwarai da gaske don yana da wuya abubuwa su koma yadda suke ada kai wannan mako me ka lura da shi a nan Amurka musamman a wannan makon kan ai Amurka ai wai an ce wai ana wata ga wata hmm. wai ana cikin maganan coronavirus yanzu kin ji gabaki ɗaya ma ai an daina magana ta amurka in ka ɗaya yanzu wannan zanga-zanga da ake yi eh. wannan ko zanga-zanga da ake yi wadda ita ma wato tana tattare da abubuwa da yawa da kuma wato ababen koyi eh. babban taken abin Ah, zanga-zangar shine rayuwar baƙaƙen fata tana da muhimmanci eh. amma kuma in kika dubi duk waɗanda suke rike da alluna sai ki kirga bature ɗari ɗaya baki ga baƙar fata ko guda a cikin su eh, haka so idan ma ana zanga-zangar idan ka duba in aka sa ka kirga aka ce ka nemo cikin minti goma aka ce ka nemo baƙaƙe a cikin masu wallahi an baka aiki za ka ga dukkan su mafi akasari fararen fata ne sai dai ire-iren wuraren da dama baƙaƙen fata eh, su suka fi yawa a eh, wannan wurin eh nan ne kaɗai za ka ce eh za ka ga eh, baƙaƙen fata amma ni abin ya burge ni irin haɗin kan da suke da shi wanda ke ga babban abin koyi ne ga wato kasashenmu waɗanda wato an riga an rarraba kawunan al'ummar mu akan al'amarin addini da kabilanci wanda yana da wuya a fito ga baki ɗaya a ce ana bibiyar wani al'amari guda eh, eh, ɗaya da ake ganin gwamnati ta yi ba daidai ba eh, kwarai da gaske wato akwai wani masani wato da ya cikin sharhin da yake min a cikin wata tambaya da na yi masa mm. ya ce akwai bambanci da wato shugabannin siyasa na nan da irin na mutanenmu na mutanenmu mm. duk wanda ya hau farko abin da zai shine zai kokari ya rarraba kan mutane ta yadda zai sami ikon sa kamar da ya kamata mm. wato abin da bature ke ce ma divide and rule kenan kin gane eh, eh, haka eh don suna ganin muddin jama'a na kan su haɗe to suna eh, da wuyar shugabanci eh to Allah ya sa mu yi koyi da wannan lamarin kuma Allah ya sa mu ga bayan wannan lamari lami lafiya ya kuma kawo ƙarshen irin wannan rayuwa amin sun amin bude wannan babin gaishe-gaishe wannan gaisuwa ta fito ne musamman daga garba suleiman madakin saminaka a madadin masarautar saminaka baki daya sanarwa ce a madadin eh, su al'ummar saminaka da kewaye murnar naɗin sabon maji daɗin naka wato alhaji dauda lawal ko taɓo taɓo ne ko taɓo taɓo ne ko kuma taɓo taɓo ne <laughs> tofa <laughs> wato rubutu hausa kenan <laughs> ta eh. kaduna ka mm. san taɓo taɓo ko kuma taɓo taɓo ka san taɓo na san to na san taɓo amma eh, wato in na faɗa miki abin da muke ce mu taɓo wuraren mu ai sai ke mamaki to na san taɓo taɓo da shi shi ma wannan kowa ya san da shi amma ka san taɓo. Eh, na san tabo na kuma san tabo tabo <laughs> na kuma san tabo tabo to wani gari ne karamar hukumar da oh. jihar kaduna oh a to da dama don na zata ko a garin bare bari ne na ce ai su haka suka gada <laughs> to muna ce a sabon majin daɗin sabunaka alhaji dauda lawal a murna allah ya sa a gama da jama'a lafiya allah ba da nasara wannan mukami da aka samu sai kuma gaisuwar ta'aziya ga iyalan marigayi malam iro mamman kuka sheka a matar shi esther iro da 'ya'ya da jikoki shi baki daya wanda allah ya wa rasuwa ranar laraba da ta gabata gaisuwar fata alheri zuwa ga ayuba guda las limbo da iyalansa duka da ibzan da gin da samuel samba gin da daniel danladi baban idi da nuhu dan juma gata da dauda dan juma gata da dr and mrs luka fito da malam musa adamu koli sai kuma a Musa Gudi Sufu da Malama Larai Hamadu da fatar an tashi lafiya. To madalla a gaba kuma sai wato gaisuwan fata alkhairi daga Yakubu Abdullahi Damban ya ce da Allah a mika ta zuwa ga Alhaji Mustapha Shamado da Alhaji Baffa Idris Hakimi Damban sai Sale Shehu Shahada sai Ango Bala Muhammad Damban sai Umar Musa Damban da Ibrahim Baba Umar Dan Madami Babba Amisau sai Yusuf Babaji uh, jalam sai kuma honorable balarabe abubakar dambam sannan sai a ƙarshe ce da husaini abba dambam to sai wannan kuma uh, gaisuwa da ta fito daga hannun musa usman bularafa da ke karamar hukumar gulani jihar yoban nigeria ya ce yana gaida yusuf suleiman tamsuwar niger da muhammad bako jakori da magaram niger sai musa hassan mosi gandu nijar da yusufu haruna kariya nijar da bilyamin jamo walijo kaduna sai abban bin baz nguru da musa mohammed mamukan adamawa allah ya sa na faɗa daidai mamukan adamawa ne kila wannan ma sunan wata sarauta ce sai kuma a nan gida bularafa yana gaida alhaji a can gidan kenan fa can mm. a can gida bularafa yana da eh. alhaji muhammad adamu bularafa da alhaji keke mai shayi bularafa sai kuma mu masu gabatar da shirin na sanyi na mu lamba mu ta samu fitowa da kuma ma'aikatan sashen hausa baki daya da fatar an tashi lafiya. to ya hada hada baba ya kuma makeri kenan da ban so haka nan bakin san dan gane ne <laughs> da ba kana neman abun fada <laughs> inda zan rama ni ba <laughs> to madalla a gaba kuma sai gaisuwar Aisha matar Usaini dan gwate karasuwa a jihar Yobe inda ita ma take mika sakon gaisuwar zuwa ga Zainab Buhari Haya Unguru da yayanta wato da yana matar Garba Sabiola Gashuwa da Hannatu matar Usman Kasim Kirigim na Arewa da jamilu da fatumatu da saratu matan ado salati goma da aisha bala usman karasuwa da wasila da murjanatu matan yawale sani ta kai da usaina alhaji umar gashuwa da aisha yusuf a karasuwa da isu haruna kariya niger da babagana alhaji nuciwa wacekal da kyallu da tabawa musa da kuma musa karasuwa a ƙarshe ta ce da mai gidanta usaini dangote da aisha humaira usaini karasuwa da fatan kowa yana nan lafiya To amen su amen to sai wannan wasiƙa da ta fito daga hannun Husaini Abba Dambam to wannan ta musamman ce domin gaisuwa ce da taya murna ga ɗaya daga cikin fitattun masu sauraron mu da yawan rubuto wasiƙu wato Bala Muhammad Dambam bisa auren oh, shi da aka ɗaura ranar Juma'a jiya kenan. Tun jiya kenan. Mm. Da amaryarsa Rakiya Ahmed Allah ya ba da zaman lafiya da kuma haƙurin zaman tare. Amin amin. to malama grace a gaba kuma sai sakon babawo mato mai aduwa jihar katsina wanda ya ce da farko yana gaida grace alheri abdu tare da baba yakubu makeri eh, oh. sai ya ce yana kuma gaida abdullahi laki funtuwa ah, da usman manika ai ka san da ni a'a to ai na ga ai da ni yayi marhi sai na ce ai to ya wanke kanshi kenan <laughs> eh <laughs> da Ali Abdullahi Doron Baga da Mani Abdullahi Butti Difa Nijar da Musa Malam Indu Niyame Nijar da Muhammad Balala Kamaru da Ahmadu Rabe Yanduna da Sani na jikan Iliya Makuku da Abba Binni Baz Unguru da Abdulaziz Dangoga Mai Adwa. da malam mani tinau mai aduwa da salihu bala zango da bilkisu abashe gaya nijar sai halima abashe gaya nijar da murtala ibrahim zangon daura karshe ya ce da murtala faruk sanyin na to ke ga yadda kan shi ke <laughs> ah, ya san dai <laughs> ya san abin da yake to to kuma ki san abin da ya bani sha'awa da gaiso shi gaiso shi irin abin nan ne da aka ce ma wato international ta kasa da kasa domin daga kasashe daban-daban ne yake gaida mutane <laughs> na'am ba da lati mun bude wannan babin gaishe-gaishen da gaisuwar fata alheri da ta murna ta nadin sarauta za kuma mu rufe da irin wannan gaisuwar wato wannan gaisuwar fata alheri da ta murna ta fito ne daga hannun mahmud salisu kauran na da zamfara ah, ya ce yana mika sakon gaisuwar fata alheri da taya murna na sarauta da mai martabar sarkin bauchi alhaji dr ilwanu suleiman adamu cfr ya tabbatar da sarautar dajiman bauchi wa alhaji bashir yakubu lame shugaban ma'aikata a fadan mai martaba sarkin bauchi a matsayin sabon dajuman bauchi na farko ko dajuma ne ko dai to wannan masarautar sabo masarauta ce abdulwahab ka gyara mana idan ba haka take ba da fatan allah ya mm. taya dajuman baucin alhaji bashir yakubu lame riko to amin sun ma'amin margaret kamar na ga yau na ga kamar ah, kina da labari ne da kika da kuwa saurari saurare na ga alama da alama yau yau na ce ban ba da labari don na kyale bare bare da gurburawa su huta haka ka sha caccaka mm, gidan ka sha caccaka gidan eh, ba na sha caccaka ba kin san ai na dan yi hakuri ne ai a kin san duk talakawa na ne saboda haka hannunka baya ribewa ai ka cire ka jefar saboda haka da bare bari da gobirawa na dan sassauta muku a yau kar ku ce wai na kyale a'a na dan sassauta muku ne kawai to shikenan to yau yau barin a ruba kin tsinci musu albasa labarin bafulatani ne su za su bayar suka wannan ai na sa ana haka na sa ana haka to mu je zuwa mu je zuwa mu je kazafin kuma isa lawan girgir in salon girgir eh, da aiko da wannan labarin na na fulani yace yace na san matsayata da shi dama na san matsayata da shi ai <laughs> yace yace wai wani bafulatani ne baban shi da babansa suka mutu a hadarin mota kana ji da ba iyayen su eh. baki ɗaya suka mutu a hadarin mota to wannan eh. bafulata nan sunan shi buba mm. sai mutane suka rika zuwa domin yi mishi ta'aziya sai kuma wani babbar bare akwai wani babbar bare a cikin waɗanda suke zuwa ta'aziyan nan sai ya mm. ce sannu buba sannu mm. sai haƙuri yau <laughs> ya ce yau ka zama maraya <laughs> wai ji isa lawan ya ce babbar barin wai bai san cewa maraya shi ne wanda wai iyayen shi suka rasu tun yana karami ba ah <laughs> oh to ji isa wai sai ah, sun rasu tun kana karami shi ne kake maraya oh na fahimta ka mutum ba ah, maraya ba ka riga ka zama mutumin kanka iyayenka dai sai rasu <laughs> wato shi da sa aka gaya miki ai aka ce miki iya eh, wauta a duniya ai ba kaman bare bare to kin ji wai ya dibi babban mutum yana cewa yau ka wani ka zama maraya <laughs> amma shi kuma sai shi kuma shi buban magidanci ne har ma yana da 'ya'ya oh. da jikoki saboda haka bai kamata a kira shi maraya ba a kware da gaske ai ina ya zo ina ya sai shi ba fulata nan buban ya kalli babarbare mm. ah. sai ya ce mashi kai ai shi yana da 'ya'ya da jaddu ne yana da 'ya'ya da jikoki ai ya wuce maraya sai dai shege mm. a'a subhanallah <laughs> tunda baya da uba ko matsayin shi ya wuce maraya sai dai shege eh, tunda dai baya da uba wai ya zama shege yau shi yau ya zama shege domin ba shi da uba domin shi wai ji yake wa wanda ba shi da uba shege eh, to shi ke da isa girgir ka ɗau bashi ma haɗu da kai wai to wai ba wai na sanyi na wai in ji mm. <laughs> in ji isa ya ce wai ba da bafulatanin nan da barbabaren nan wane ne ya fi wauta <laughs> ai to ai wanda ya fara shi ne fi wauta ai wanda ya fara shi ne fi wauta ai duk abin da ya faru to mafari ake mafari za a duba da haka wanda ya fara shi ne fi wauta ba mamaki ma ya maida mishi martani ne ai kin san mu wani lokaci ba mu ba da bashi nan take za mu maida maka so ba mamaki ya maida mishi gwargwadon maganar da ya masa ne <laughs> wannan ina ga sai a facebook za a raba wannan gaddama ma maka wannan labarin a facebook mu eh, ba su dama eh, su faɗi a gadin su waye ah. wuta mako mai eh, zuwa maka karanta maji inda wanda muhawara za ta kaya kwarai na san ko ma saurare za su yi adalci a kai <laughs> <laughs> Murtala Faruk sanyin na. Alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci. <laughs> baki ɗaya. Da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan lokacin. Sai kuma an jima da hantsi. Za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa. Ni ce Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.